zamanin ƙauyen shabaran sun san da illoli da barazanar da keɓaɓɓen dajin ke fuskanta a sahun gaba mai gari haruna zannuwa mai kimanin shekaru 60 ya zana tarihin na dajin gwamna wannan daji mukanmu ba a ihe mu ba uwayenmu su suka fa'intar da mu daji ne wanda yake da eka dubu da ɗari tara lokacin nan akwai itatuwa Jami'an ma'aikatar gandun daji ta tasawa sun yarda da batun gaggauta kariyar keɓaɓɓen dajin na gwamna. Sun ja hankulan al'umma kan su rinka shibka itatuwa da yin ayyukan farfado da ƙasa. Lutuna Sani Lawali da ma'aikatar gandun daji ta tasawa. C'était une forêt en pleine dégradation. Dashi ne da ya taɓarɓarewa har zuwa shekarar 1997 a zuwar proje mai kula da albarkatun muhalli ne ya suma aiki a wannan daji inda aka shuka itatuwa daban-daban. Daji an kyale shi ba wanda ke kula da shi sai fa ma'aikatar gandun daji. Daga bisani an shuka itace kamar akwara inda aka yi ta samun jirai wato kwaro kuma wannan shukar an yi ta a kusan kashi 91 cikin 100 na dajin baki daya. mafi yawan yaran ƙauyen sun tarda keɓaɓɓen dajin na shabare kenan ya kamata su kula tunda yana da mahimmanci sosai cikin zamantakewa da tattalin arziki in ji amadu kokari da ke ma dajin gwamnan lakanin uwa ba da mama albarkacin shi mun yi arme mun yi sunaye ko ba hali ba mun yi ayyuka da yawa a kan shi muka yi rijiyoyi an gina lakwal an katange ta e mun yi wanga mangazoji akwai mangazoji nan nan shabare da buro kuma na shawara Domin inganta kariyar keɓaɓɓen dajin, magabata suka girka wani kwamitin da aikin shi ya danganta da kare keɓaɓɓen dajin daga wutar daji da kuma sarar itatuwa ba a cikin ka'ida ba, in ji Musa ɗaya daga cikin mambobin. Mutane na saɗaɗa a cikin wannan dajin suna saro itatuwa ana aikace-aikace wasu kuma ana sarawa ana toya ko kuma ana sara ana saidawa. Sai zamanto duka ya zaizaye wannan namun daji ma duk suka gudu. Kwanan nan ma wutar daji ta tashi. Kuma ta yi ɓanna sosai wadda ma ba a taɓa ganin ta ba a cikin cikin wannan dajin. sha dajin Shabara dai tun 21 ga watan Fabrairu ne 1952 aka girka shi kan ƙudurin doka biyar sifili shida SP. Ƙoƙarin da magabata da abokan hulɗar suke yi tare da jama'a su ne ke kare shi daga barazana da kuma illoli.